mu fulani mun riga mun shiga matsala da Allah mun riga mun shiga matsala kuma matsalar nan ba wanda ya jefa mu cikin ta sai ya uwan mu tsakani da Allah domin saboda tun ga tun tu afulin radda radda abun nan ya taso ni na riga akwai lokacin da na rige na faɗa ma duniya na sheto tsakani da Allah ƙungiyar nan da muke kahi ba ƙungiyar kore ba ne tsakani da Allah ba ƙungiyar kore ba ne na riga na faɗi na faɗi domin saboda daga lokacin da su moshoko aka zo aka taru aka yi mitin aka ce to abin da ya kamata duk wanda za a zo a yi harkan ga da shi to ko gida ko daji kul da bihilla kenan to ya ba da gudunmuwa shi amma su fulani abun da ake gaya musu tsakani da Allah tsakani da Allah ba an gaya musu gaskiya ba ne an ce za a yi ƙungiya na ceton fulani ana cuta musu ga ƙasa to mu yanzu tsakani da Allah ni ga lokacin na ceto yaya za a yi a sai za a tuta ma fulani ga ƙasa tunda dai abun da ake yi duka in famfo aka yi buhulla ce jai sharuwa bahaushe jai sharuwa duk wani kabila zai so ya sharuwa kuma in makaranta aka bude kowane kabila zai zo ya sa yaron shi titi idan aka yi kowane kabila za a ɗauko shi ga mota ko ga mashin ba a tabbatar da cewa ba a taɓa tare bihillaci aka ce mi yasa ka biyo titin nan ba ba a taɓa yawa cikin makarantar boko aka hidda yaro ake sai mace wai to wai wannan ɗan bufulatani ne ya fita wallahi ba mu taɓa ji ba kuma ba a taɓa tahowa aka zo aka yi wani aiki ko da na asibiti aka ce ba a karɓan bihin lashe to yaya fulani za su wa su kawa mugun ƙungiya wanda yake zai shi su to wallahi abun da nake gaya maku ni dai ba fulata ni ne tsakani da Allah to mun yi abun da ya zan ba daidai ba ni tun ga lokacin na ce tsakani da Allah sai dai in komo Kaduna in zo in samu gidana na sai da shanu wallahi na zo nan na buɗe kasuwanci na ya zamana. na to saboda haka ni tsakani da Allah irin abin ga da aka yi bai yi ba kuma ubangiji Allah ya isa muna ga fulani mu Allah ya isa muna ga fulani mu duk ɗan fulatanin da ya ce wai bai san kahin kungiyan gaba ƙarya yake yi wallahi ko cikin gari yake ya tabbatar da wanga kashin kungiyan ya san da shi to wai sai a ce wai kahin ƙungiya ne wai na sheton filani ana shuta musu ana to saboda Allah menene ake cewa ana shuta ma fulani tunda duk da aikin ga na gwamnati duk abin da an kai tsakani da Allah har yau redda da ake wallahi ba a taba cewa wai fulata ni a tare shi ka titi a ce titi ba na uban shi bane ko ko makarantar bokon ga ba na uban shi bane ko ko asibiti ba na uban shi bane famfon ruwan sha ba na uban shi bane duk aikin ƙasa na ɗan Najeriya na ɗan Najeriya ne Fulani sun zo sun cushe mu kuma wallahi sai Allah isa muna tunda tunga lokacin da aka fara wanga bala'i wallahi daga zamfara aka fara shi domin saboda mu dai da aka kawo wanka ƙungiya. duk wani buhulatani ne a Najeriya ga wallahi an taho an zama da shi kuma kowane ne ya jiya in ya ji ina wanga magana ya ce shi ba a zamana da shi ba to ya rantse muku wanda ya rantse tsakani da Allah ya rantse ya ce shi bai san da wanga ba wallahi renin wayo ne su rantse fulani su riga wallahi duk inda an ka zan mutane wallahi sai da suka zan kamar bayu fulani idan za ana suna gidan ba fulatani tsakani da Allah waɗanda suke nan cikin gari a yi dawo a kai muna a yi masoshinsu su zo su kai muna kuma wallahi ko guntun gishiri kasa ya za eh, wani ya kai maka wallahi har gidan kai kajewa ya kai maka to a irin wanga wala kan shi la irin lakuru a ci amanan mu kuma wallahi Allah ya isa muna yanzu ga fulani nan sun riga sun wargaza an riga dukiya wallahi babu wanda ya taba dukiyan bufulatani bufulatani ne kowa ne ne taba dukiyansu wallahi bufulatani ne su ne suka yi muhari suka wargaza muna dukiya kuma sai Allah ya isa muna tsakani da Allah sai Allah ya isa muna babu wani kabila wanda ya taho ya haddasa wanga bala'i in ba Fulani ba kuma in akwai shi a faɗa mini da kungiyan da aka kashi wallahi ba kungiya alheri bane ko cikin ruga ko ba ka da kuɗi maraƙi ka ramto ka zo ka bayar a ce in ba ka ba da maraƙi ba ka ba da kuɗin maraƙi wannan shi zaza mun ko duk wani bifilatani ya san da wanga zo kuna shi amana mu gabanza ga yanzu ga fulatani ya zan gabanza ya zan banza da yaushe shi da shi da yanzu da wallahi ko cikin daji in ka ga fulatani dan uwan ka kai fulatani ba ka kamnan shi gwamma ma ka ga wanda ba fulatani ba to iri wanga darajan da Allah ya ba mu kun an zo an tudar da mu kuma sai Allah ya isa muna wallahi sai Allah ya isa muna kuma duk fulani ne su ne suka haƙa wanga abu to ni da ina nan Kaduna a zamne lahiya lau domin saboda da ni gaba alheri ba ne wallahi sai ni na sai da shanu na zo na yanzu na sai shago na zo na zamna da ni da yarana to yarana wallahi gwamma a ce sun zan kaɗo tabbas sun zan kaɗo to don mi ni abinda a suna na buba ja'oji uban da duk annan zanwara ya san da ni ya san da ni buba ja'oji a sunana kuma babana mammaga mammaga mai 'yan tawaye uban da duk annan ya riga ya sani kuma nan wajen bakura nake to duk sharri da an haka wallahi ba fulata ni shi ne ya haka shi to a kan mi yanzu ga yana sharri da muka haka ya dawo mana shari ya dawo muna gaba ɗai to abun da nake faɗa muku tsakani da Allah ko a gyara ko ka a gyara duk ɗai hura an watsa mata ƙasa ko a gyara ko da kada a gyara ma domin saboda tun ga lokacin da aka zo kayan ƙungiyar ga aka ce yanzu wa'inda suka iya ta'addanci wa'inda suka yi mu ta'addanci a ce katsinawa su ne katsinawa aka aka kwaso aka ce a zo a ƙwace shanu hausawa a ƙwace duk wani na ƙabila duka a sai su wai asalan namuna to uban waye she shanu mu ɗaya a gadon masu ai shanu na kowa ne in ka in ka je kasuwa bufulata ni uban waye ka kai shanu kasuwa sai ka je a baka goro ka dawo da shi gari gida eh to shi in gaskiya ne in ka je ka kai maraƙinka ka gaba maraƙinka cikin daɗonka mana don uban ka bashi cikin daɗonka to mi kai ka da shi kasuwa ba ka kaso wani abu bane kan ba ni gishiri in baka manda ne to saboda haka sai Allah ya isa mu daga wa'in ga mutane namu wallahi sun kashe kasa kuma tabbas kai ya koma ma mashaƙiya in ji bahaushe kaikaiya ya koma mai mashaƙiya to wallahi duk abin da an ka haddasa wallahi bahilla ce na tun da an jiri an yi miti an ka ce duk wanda adda naggen da aka kai ta wallahi ya yi ƙoƙari ya mai sheta in an taho ana korawa da nashi ku saboda Allah duk bakin kabila duk Allah wallahi bihi lace ko ya shekara goma sha biyar kuna hulɗa girma da arziki wallahi ya mai dan ma da shanunka